Sashen Hausa na studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mama ada ne dauke da labaran da farko ga muhimman kanan nasu. ma'aikatan Nijar 560 ne a ƙarshe dai suka tashi daga Yamai a daren jiya domin haji sun ɗauki jirgin farko cikin jerin kai da kawo goma sha bakwai na jirgi domin kwashe mahajjata dubu goma sha uku da ɗari hudu da sittin da takwas zuwa ƙasa mai tsarki. Ƙungiyoyin fararen hular Nijar na amfana da wani taron ƙarfafa su na dokoki da tsarin aiki na imowa a nan ya ta da taimakon shirin tallafawa ƙungiyoyin fararen hula Pazok Turwa. jihar kance a zandara yawancin ƙauka sun yi shuka lamarin da ke bayyana alamun damuna mai albarka a cewar jami'in gona na kance shine rahotonmu na musamman To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya mahajjatan Nijar na farko na hajjin shekarar bana duk sun tashi a daren jiya kimanin mahajjata 560 ne suka shiga jirgin farko zuwa ƙasa mai tsarki in ji jami'in hukumar koho jirgi na biyu zai tashi yau da misalin karfe biyar da rabi na yamma saidu mama nasiru ya tabbatar da cewa mahajjata 13,268 ne za a kwashe cikin tashin jirgi 18 duka a cikin rahoton jallo maryama kenda. Jirgin na biyu zai tashi ne wajen karfe biyar na yamma mahajata 560 ne zai ɗauka. Ba mu da matsala. Tuni jirgi ya fara zirga-zirga daga Yamai zuwa Madina, Madina zuwa Yamai. Muna da mahajata 13,268 da za mu kai ƙasa mai tsarki. A jerin jadawalinmu tashi goma sha bakwai ne jirgi zai yi. Na goma sha takwas za a jira mahajatan ne da suka yi latti da kuma mambobin tawa tawaga da za a kai daga baya. A cikin awanni 48 jirgi uku ne za su rika tashi idan ba mu samu wata matsala ba kuma ala kulli halin dai an saka mana duka kayan aiki domin tabbatar da wannan aikin. Ƙarfafa ƙungiyar fararen hula kan matakan doka na ƙungiyar tattalin arziki da kuɗi ta yammacin Afirka imowa da tsarin aiki shine makasudin wani taron karawa juna sani da aka buɗe a yau da safe a nan yamai. a ƙarƙashin tsarin tallafa ƙungiyoyin fararen hula na Tura tare da ƙungiyoyin fararen hula kan gyare-gyare shirye-shirye da tsare-tsaren ƙungiyar Yuma a Nijar. Ga dai ƙarin hasken wakilin Pazok Tura Ibrahim Dem a cikin rahoton Musa Hassan. Kungiyar farar hula ta gane dukkan sauye-sauyen da kungiyar yomowa ta fusa'anta yaya ne aka shiryar da zartar da su ta fuskar gwamnati wani kalubale ne gwamnati zai ɗage su don dukkan wa'annan canje-canjen su samu aiwatawa a dukkan wa'annan sauye-sauyen ana yin su ne don 'yan ƙasa su ci moriya don haka 'yan farar hula na da takin rawar da za su ga yada wannan canje-canjen cin nasarar su ga ɗage matsin su da kuma matsalolin da za a iya fuskanta don tattare mu kididdige tsarin hanyoyin da za su ba mu damar wa'annan canje-canjen su inganta. Wani shafin kuma shine bisa ga siyasar da za a girka wajen noma, mahali, ruwan sha da tsafta. Farfula ta ƙara ganewa da kakane aiwatar da wannan tsarin yake bayan an kammala wanga taro kaka za a iya girka tsarin da zai sanya 'yan farfular bin sau da kafa don a samu kyaukyawar siyasar da za ta amfani jama'a. Fassara Gungu Muhammad Dantani sai kuma kungiyoyi masu zaman kansu na gida da na waje suka bukaci gwamnatin Nijar da ta ɗauke musu biyan haraji da kuɗin kwasta. sun yi wannan kira ne a yau da safe a yayin ganawa tsakanin kwamitin ministoci da wakilan waɗannan ƙungiyoyi na gida da na waje da ke aiki a Nijar makasudan haɗuwar shine tattauna ayyukan da ƙungiyoyin suka gudanar a ɓangarori daban-daban a Nijar a shekara ta goma 2018. Malam Abdul Mamman Lokoko shugaban Rosen a cikin rahoton Musa Hassan. menene kungiyoyi masu zaman kansu masu taimakon gwamnati menene suke yi ina suke yin shi na biyu kuɗin da suke kawa cikin kasa duk gudan kasar Nijar kana iske kungiyoyi na farar hula waɗanda ke aiki fannin kiwo ne kiwon lahiya jama'a ne lakwal ne makaranta da sauransu kawo taimako ne wanda ake ce ma na biyu wurare-wurare da suke tahiya suna kama gwamnati taimako sosai mu kungiyar hore hula muna kawo kokarin mu na inda gwamnati ya gaza na uku an duba an ga kuɗi waɗanda kungiyar hore hula sun ka kawo cikin ƙasar ga ta nijar shekara 2018 sun tashi miliyar 140 amma shi ko gwamnati ya saka ma kungiyar hore hula miliyar biyu kamar ya musu ragowa na miliyar biyu da kyan aji cikas ɗin da shine ƙungiyoyin horar hula na ƙasa to su ba su ga samun wannan tallafin to ne mun ka ce gwamnati shi duba shi gani wannan kangin da an kai ma ƙungiyoyi na ƙasa waɗanda su ne annanan ya kamata shi ɗage wannan ƙangin don saboda aikin mu ci gaba Tun yau da 'yan watanni satar yara da kisan kai sun faru a birnin Tawa, kisa na baya-bayanan da aka yi shine na ranar 16 ga watan Juli da aka gano gawar wani yaro mai shekaru tara da haifuwa da aka tsinta kusa da makarantar Ibn Batuta a tsakiyar birnin. Daraktan 'yan sanda na yankin Tawa Iliya Lalo ya yi kira ga al'umma da su ba da labari ga jami'an tsaro kan duk wani mutumin da suke shaku kansa kada su ji tsoro. Duka a cikin rahoton Dr. Abdullahi Ausuk. mutane su gane da cewa in suka ji wani abu wanda ya kamata su gai don in suka yi denonce hankalinsu ya kwanta saboda polis baiwa ka zo ka gaya mata abu ta zo kuma ta ce wane ne ko kuma wajen abin nan a ce a sa sunan ka cikin harka anket kuna ba a sani in kun zo kun gaya mu tsakaninmu ne da ku shi kenan don ku jama'a su gane duka duk mai so ya kama polis ko wasu fds duk ɗaya ne don ka a kama da sunan ƙasa gaba ɗaya ci gaba ta zamana lahiya amma ba ka zo ka gaya mu abu mu koma mu ce wane ne ko wane kenan muka haka ba mu yi aikin mu ba na 'yan sanda eh to shi nake so mutane su gane dan karin bayanin da ke gare ni A cikin wani bincikensa gidan rediyon RFP ya gano hannu dumu-dumu na dakarun musamman na rundunar kasar Faransa wajen farautar gungun da ya sace kuma ya kashe 'yan jarida wa kasar Faransa guda biyu a shekara ta goma sha uku a Mali, sabani ta da bayanan da rundunar kasar Faransa ta bayar. Reporter San Frontier na bukatar ganin an gudanar da bincike kan abin da ya faru a cikin sanarwar ranar jiya Litinin RSF na fatan ganin an dakarun da suke da hannu na faransa a bayyana su wato a ranar biyu ga watan nuwamban shekara ta biyu da ta shekara ta biyu da goma sha uku lamarin da ya faru a lokacin da 'yan jarida gilsilan dupont da kuma claude verlon aka kashe su kusa da kidal a arewacin mali shekaru biyar da rabi bayan faruwar lamarin. A ranar Alhamis aka kammala a birnin Abidjan na kasar Cote d'Ivoire da taron masu hannu da shuni na samar da kudaden shirin kakao da aka tsara a shekara ta 2013 wani babban tsari ne na yammacin Afirka da ke aiki kan kafa wani yankin tattalin arziki mai karfi da, gugaya da kuma daidaita tsakanin yankunan bakin teku da kuma waɗanda suke nesa da teku. Kwamitin tattalin arziki da kuɗi na yammacin afirka imowa ya shirya shi sefa miliyar 1,400 ake aka sa ran za a samu da za su fito daga bankin biwade jika ta kasar japan da kuma mambobin bangaren masu zaman kansu na shiyar bayan wannan taro. Rage amfani da itatuwan girki wajen gasa raguna a ranar sallar layya shine burin da wasu matasa 'yan sa-kai da kuma masu fasa'a da ke kare muhalli ta hanyar wani kamfe mai taken eh, tabaski eko da aka kaddama a ranar lahadi 21 ga watan julin shekara ta 2019 a nan yamai a cewar shugaban kungiyar matasan nijar kan sauyin yanayi eh, tonton eh, na itatuwa ake konawa albarkacin sallar layya dalilin kenan da mai da hankali kan wasu hanyoyin gashin raguna domin kiyaye muhalli in ci isa garba a cikin hirarsa da nafisa adamu sirfo a lokacin da albarkacin wannan sallah ta layya ɗimbin ton na icce ne ake ƙonewa saboda gashin taruna don haka ne muke jan hankalin jama'a su gane illar yin haka ga muhalli da kuma duba ya za a yi shagugulan sallah ba tare da an kone itatuwa ba akwai da yawan tarurruka wayar da kawuna da muke shiryawa da kuma nuna waɗansu makamashi da ake iya amfani da su kamar gawayi wanda muna da isasshen gawayi sannan kuma bai da tsada muna son su kuma mata su yi amfani da gas wannan ne karo na uku da muke shirya irin wannan gangami a shekarar bara a birnin mai jama'a sun yi amfani da gawayi sosai har ya kai sai da ya kare wannan shekara kuma za mu wayar da kawunan jama'a ne da za su yi amfani da gawayi et les A cikin jihar Dogon Dutse a kwanaki 20 na watan Julin dukan ƙauka sun yi shuka tare da sake wata shuka jihi-jihi da kuma wuraren da aka fi samun ƙarin ruwa. Tun da an ka fara aka fara samun bulwar fara a tsawon eka 150 a ciyar Usman Garba Ciwake jami'in noma na Dogon Dutse a cikin rahoton Abdulaziz Danyuma. pratiquement tous les villages. A yawace dukkan garurukan sun shuka hatsi. A shekara bana dangance da zubar ruwan damana zuwa ranar karshe ta kwanaki 20 na karshen watan Yuli. Jimillar lissahin na aunin na'urorinmu ya ba da samun yawaitar zubar ruwa wanda kuma muke bi sau da kafa a shimfiɗar gundumar. Wajen hatsi wuraren da bai bunƙasa ba sosai na kan kaso 35 bisa ɗari inda ya fi hawa kuma zuwa fitar kara na kan kaso 9 bisa ɗari ta fuskar shuku. jikoki masu 'ya'yan sayu yana kan kaso 48 bisa ɗari wanda kuma ya fi hawa sosai yana kan kaso 23 bisa ɗari bisa ga halin kwari mun ƙididdige a zaman da ake yanzu dai murabbaɗin hilaye da suka kamu kimanin eka 150 inda eka 125 suka samu feshen magani kuma ana ci gaba zuwa ga sauran a wannan wurare da muka ƙididdige wato fara ce aka samu da suka fara ƙyanƙyasa. sauran shirye-shirye isiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa. ta sai kuma rahotonmu na musamman a jihar kance yankin zandara kashi 86 cikin 100 na ƙauyuka bisa ƙauyuka 293 suka yi shuka tun cikin watan juni a cewar daraktan noma na jihar an yi shuka a yawancin ƙauyuka da aka san su da noma magaji shemau a cikin rahoton wakilinmu na musamman muktar hamadu Kakar damana na ci gaba yadda ya kamata a cikin gundumar Kance, shukar ta hau sosai a wasu yankunan gundumar. Magaji Shemau, daraktan gidan gona na gundumar Kancan ya muna bayani a kai. Abin da shahi damuna bana, alhamdulillah saboda damuna ta sauka a cikin lokaci. Muna da gari 213 kashi 86 bisa ga ɗari waɗanda sun yi shubka cikin gundu makanci ko da yake akwai shubka wadda kamata ta gujiya ta wake da dawa inda ba yi da shubka ba muna jiran ruwa kuma a samu yi da wannan shubka idan ruwa suka wadatu za a iya samun sakamako mai alheri a bana inda aka samu ruwa suka wadata da kyau ba a samu katsewar ruwa ba muna tamaha za a samu amfani mai yawa matsalar na wurin cikin gundu makance shine muna da wurare wanda ya zamanto rere ne shi ke sa ana samun rago albarkar damuna bisa ga haka nan muna ja hankalin manoma su yi kokari suna kai taki a gona taki wannan na gargajiya shine ke iya taimaka a samu amfani sosai manoma sun gane haka nan kin akwai gonaki da muke yi gonaki makaranta inda ake sa takin gargajiya takin zamani inda ake sa takin gargajiya shi kadai inda ake sa takin zamani shi kadai kuma da inda ba a sa komi su kankan suna ganin bambanci bisa ga wannan lalle kan mun ga mutane sun gane mutane sun tashi suna kai taki gona sun gane hacce mataki ma shi ma sun gane da haka nan bisa wannan a wajen huskar noman rani nan wurin mutane suna ba da kokari kwarai irin yadda ya kamata kun ga ka dauki el makka nan mata mai ma ita ke ba da magaran maka nan wurin ba a dauki hannu bisa ga aikin noman rani wani abin da ma ke samu ga noman ranin bai samu shiga noman damana noman maka ne noman kabewa ne noman arake ne da shu ana buƙatar da taimako don saboda akwai wurare da yawa wanda ya kamata a gyara ai ayyuka kuma mukumin dan ya wuri wurare ga sana akwai wani haƙi wanda ake ce masha Allah kenan to wannan haƙi in aka samu aka ciccire shi aka fidda shi har sanyin shi za a samu ruwa sosai kuma a samu hili na noman rani har a saki shi cikin wannan ruwan cikin gunduma nan wurin ma akwai wadamu wanda ya zama to ba aikin komi a wannan bangaren wani irin taimako ne kuke ma manoma taimako mu akwai husa a wanda muke zamu gwada manomi yadda za ya bunkasa wannan damana muna kira ga masu hannu da shuni su zo su taimaka mu in an samu wurare duk da mu a gyara mutane kuma aka tsara mutane bisa yadda za su yi aikin nan kuma su samu su saida to za a samu cigaba sosai mutane za su zanna gida su yi aiki wanda zai amfane su ta da hawa usman da gungu muhammad dantani cikin wannan rahoto yanzu lokacin karshen labarin namu kenan zan barku da bilkisa hamidu a cikin labarun zabarmanci a huta lafiya